alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani bawan Allah ne dan kasuwa mai arziki yana harkar gwalagwale, yana da dukiya yana da arziki kuma ya kasance yana taimakawa abokansa duk bukatar da abokansa suka kawo yana yi musu a kwana a tashi sai mutumin nan ya talauce kasuwancinsa ya karye arziki ya karye shago ya zama na masu da aka rufe shi wata rana yana zaune sai ya ci a ah, ni ko na samu labarin abokina wane wanda ya fi kowa kusa da ni yanzu mai kuɗi ne a gari kaza bari in same shi ko zai bani jari kasuwanci na ya dawo mutumin nan ya yi tattaki ya je wancan gari yana zuwa gidan mutumin ya security suka hana shi shiga sai ce ku je ku ce masa wane abokinsa wane wane wane shine ya zo da aka je aka gaya masa mutumin nan sai leko ta windo ya gani, sai ce ku je ku ce masa ba zai gan ba aka zo aka ce ka yi hakuri ba zai ganka ba mutumin nan ya dawo gida ransa a ce a yanzu ne ni ni da irin taimako da na yi masa da irin yadda muka zauna lafiya yau na shiga wani yanayi ya saurari ma bai kawo ni bai saurare ni ba ya ce ba zai ganni ba ce to ba komai haka duniya take yana zaune a gidansa bayan kwana biyu sai wasu mutane uku suka zo da gwalagwale a hannunsu suka ce da Allah muna tambayar Alhaji ne sai ce Alhaji ne da kuke tambaya mahaifina ne amma ya rasu sai suka ce to akwai kasuwanci da muke yi da shi na gwalagwale kuma akwai ajiyar gwalagwale da ya bamu shine yanzu muka dawo da ita sai ce tunda kai ɗansa ne gashi sai suka danga masa ya karɓi gwalagwale zai juya sai ga wata mata nan sai ta ce da Allah yaro na ina neman gwalagwale ne zan siya sai ce mata wani iri sai ta ce iri kaza da ya nuna mata ta ce eh kwarai irin wannan nake so matan nan dama alama mai arziki ce ta sai gwalagwalan nan kaf ta ɗau dukiya ta bashi mutumin nan kawai ya je sake buɗe shagonsa arziki ya dawo wuliyafa ta dawo kamar yadda take da yana zaune kawai sai tuna tsohon abokinsa da yake taimake shi sai rubuta masa leta ya ce wane ina mai shaida maka cewa duk da ka ka taimake ni to Allah ya taimake ni kasuwanci na ya dawo dukiyata ta dawo wancan abokin da aka rubuta leta shi ma sai rubuta masa reply ya ce to alhamdulillah na ji daɗi tun da arzikinka ya dawo wannan ya nuna cewa mutane ukun nan da na turo su da gwalagwalai su kawo da sunan mahaifinka ashe sun kawo maka hakanan wannan matar da na turo ta sai gwal din nan saboda a wannan ƙauyen ba za a samu masu siyan irin wannan gwalagwalan ba matar da na turo ta sai gwal din ashe ita ma ta zo ta siya na yi haka ne saboda ba na so in wulaganta ka gaban jama'a ka zo ka matsayin maroki ina taimaka maka gara zan taimaka maka in taimaka maka a asirce a boye allahu akbar ku duba irin wannan zumunci da irin wannan aboki ya nuna maimakon ya zo ya kunyata abokinsa wane ne ya zo ba shi da shi ga shi na baka ana hoto ana silfi ana sawa allahu akbar shi ya ce bari ya taimaka masa a boye allah sa muna daga cikin masu taimaka mutane tsakaninmu da allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh